kama daga irin yadda aka yi gwarzawa tsakanin 'yan ta'adda da sojojin kasar jamhuriyar Nijar. Inda cikin ikon Allah da nasara da Allah ya bawa sojojin kasar jamhuriyar Nijar a gwabza wasu da 'yan ta'addan a wannan mako za ku ji cewa sojojin kasar Nijar ɗin sun kashe da yawa daga cikin 'yan ta'adda tare da kama da yawa daga cikinsu. haka zalika da kayan laifi na wato makamai da ƙwayoyi da aka kama waɗanda suke safararsu inda za ku ji yadda dai wannan artabu ya kasance sai dai mu ce alhamdulillahi allah ya ƙara tonawa waɗannan 'yan ta'adda asiri da su da masu tallafa masu wajen aikata wannan barna haka zalika a cikin rahoton dangane da gidauniyar ƙasa kuwa za ku ji wani abun mamaki da ya faru yayin da wani yaro mai basira ya kawo wani tallafinsa zuwa ga gidauniyar ƙasa wasu motoci na yaƙi da ya ƙera su domin wato tallafawa ƙasar za ku ji yadda ta wakana. Haka zalika a dangane da batun da ambaliyar ruwa ta wakana ƙasar jamhuriyar Nijar za ku ji yadda gwamna Isuhu labu ya kai ziyara zuwa ga yankunan da wannan ruwan sama ya ambaliya za ku ji an samu asarar rai. a dangane da wannan ambaliyar ruwa da ta cinye gidajen mutane da unguwanni inda za ku ji dai yadda abin ya wakana haka zalika za ku ji taron addu'a da saukar alkur'ani da aka yi inda gwamnan nan wato ibrahim bagadoma ya jagoranci wannan al'amari tare da karfafa gwiwar waɗanda suke wannan addu'o'i duba da irin makirci na munafukai turawa da suke nufatar ƙasar nijar Ba tare da ɓata lokaci ba masu saurare ga rahotannin labaran da muka tanadar muku ku ji abin da ke faruwar. Shirin da za mu soma a asusun nan na ceton ƙasa da ke ci gaba da karɓar taimako daga wajen jama'a ɗaiɗaiku ko kuma kamfanoni da masana'antu na ƙasar nan da haka ne a ranar yau shugabannin asusun suka karbi wani yaro da Allah ya yi wa hikima da kuma basira kere-kere sannan kuma suka karbi jami'an jaridar lusahel mallakar gwamnati sunana waisu attaya daga tawani zo jihar tawa karce nasarawa abin da ya sa ni fara wayan ga motoci tun da an kai ku ina ganin su baba lamin zain suna zuwa risi turki suna sowa motoci wayan na yaki sai ni ga tun da fasaha ga allah ya bani ta na'ya bari yi don in kawo gudunmuwa ga babacani da festival wagar an ka yi six na cikon shekara da an ka yi ni kawo mishi kado ne ni kawo mishi wanga gudunmuwa wa. yanzu ina son iya gani shi kama min duka su kama min ma'ikwanta akwai na da yawa ba ni kaɗai na ba cikin wangar ake na gyaran ƙasa inda an ka kama muna mu ma za mu kawo kamawa nijar har ta yi unhani da mu ba sai an koma ta wata ƙasa ba wasu turki wasu risiya na suwa daga nan ma muna ya buga asusu zaka sai gare mu mun zo na dai daga jihar tawa ya fara aikin ga yanzu dai an samu wajen shekara uku shi na yin shi amma me tunda an kai kuɗin ga ya ce to shi ma zai kama kamawa zai kama mu ƙasa ta saboda shi na alfahari da ita ya soma inda na ba yan kudin shi na recreation ya tafi sai ya dawo ya so yan kaya ya ci motoci za shi don saboda ya kama ma niger ya zo yana yi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan to da dai ni gaya saniya sosai kin sai ina kama mishi nema yayyo sosai mun ka ce to tunda za a baba cani ya cika shekara guda yanzu sai mu tomo ma mu zo mu kawo ta mu gudunmuwa ba shi kadai na ba allah ubangiji sarkin sarauta da ya ba wa gafusa shi akwai yara da dama irin shi duka inda ana kama insha allah komi za a yi daidai wata sahiya insha allah tun da creation in eh, ake cewa fssp donc euh, wani inda ake buga journal euh, le sahel sahel dimanche da sahel magazine e, muna goyon bayan fssp kin muna tare da su muna kama musu muna biye da su kuma cikin yake ta aikin nasu da suke yi a travers notre journal wanga kenan wani insertion wani communique da wani huta da president duka muna nan muna gwadin abubuwa da ayyukan da suke nan gayi cikin journal kin namu don wannan duka ne muka gaggama muka hada en termes quantitatifs, comme on dit, euh, jumelés. donc muka tashi muka tai mu kirga ya tashi wajen miliyan wajen eh, tara e eh, antartan kuma hallau eh, muna nan ga buga musu jurnal kusan wajen shekara guda yanzu shi ma ya tashi wajen 'yan miliyan 80 mil don wannan duka don mu gwadi ke muna tare da su zancen kasa ne mu ma muna nan ga kawo guduwan mu AP muna nan ga kiran sauran mutane su masu zo me ake cewa duka a gama hannu a hahada irin wannan a ta kamawa kuma a ce zancen ƙasa haɗin gwiwar ƙungiyoyin mata musulmi na ƙasar nan sai wani taro a ranar yau dinnan inda a ƙarshe suka fitar da sanarwa domin jaddada goyon bayan su ga magabatan koli na ƙasar nan a tsawon gaba shugaban ƙasa shugaban majalisar koli ta spain general brigade chani abdurrahman ga dai ƙarin bayanin da ɗaya daga cikin shugabannin matan ta yi wa manema labarai dangane da abin da ita wannan sanarwa ta kunsa. mun zo mun yi wanga taro ne matan federation de femmes musulman ispa mu kungiyar matan musulmai wanda ake kema ispa mun zo mun taro a wannan wuri domin mu kara ba da goyon bayan mu dari bisa dari zuwa ga general da brigade abrahaman kyani da maga wanda suke taimaka mishi mutanen sns da suke aiki tare saboda mun ga shekara guda yana bisa eh, wannan kujerar mulkin shi alhamdulillahi rabbil alamin za mu kewa mun gode ma Allah subhanahu wataala tun da mun ga abubuwa da yawa sun sake mun gode Allah subhanahu wataala don mi muka kawo wanga goyon baya muka maido muka kara maimaita goyon bayan mu saboda mu yi mishi kamar mu baya aya wannan muna kara shi ne saboda ya san da muna tare da shi muna tare da Allah subhanahu ga muna tare da shi domin muna aiki da abin da yake zahir mu musulmai ne Allah subhanahu wataala bai ba mu hanya ba mu yi aiki da abin da ke boye a karkashin abun shi sanin gaibu sai lillahi ala kulli hal don shi muka taru wannan wuri mu gaya mun mutanen Niger ba mu kadai ba ga wurin nan kuma president duka na groupement da association da ONG da suke wannan wuri su koma su ba da labari makaranta da ko ina su yi sensibilisation su wayar da mata su wayantar da musu da kai su gaya musu da mu kare ba janar abraman kyani goyon baya dari bisa dari domin mun ga ayyukan da ya yi na alheri kuma mu yi aiki da maganan da ya gai yake in ya ce amanan kasa Allah ya ci amanan shi mun san da ba zai yarda ba musulmi kai garan su aka koma baya muna fata Allah ya kama mishi da shi da wanda suke taimaka mishi muna kira ga mutane kan mu yarda da abubuwan da ake gaya mana saboda hankalin mu su fita a gai ya yi kaza ya kaza duka dai mun yarda da Allah sun maga mun yarda da shi abun da ya doka duka shugaba ne mu yi mai addu'a wannan ne bisa mu kullum addu'a ne sai illa ma sha Allahu tunda makiyan mu ba bari mu za su yi ba suna ci gaba da su nemi wata hanya da za su zo su takura muna Allah kai ba su hanya yanda muka fara da addu'a ba zan mu kare ba kullum muna yin addu'a insha Allah abin da za mu yi kun muna yi musu godiya mutanen CNSP muna musu godiya da wanga kwana goma na Ramadan na karshe da suka zo suka bamu yara suna gida suna hutu wannan na kwana goma na watan Ramadan mun gode ma Allah da ya ba da suka yi wannan aiki ya yi kyau tunda mu musulmai ba mu san wannan ba amma ga lokacin janar abdulrahman kani mun same shi mun gode ma Allah bayan wannan mun gode ma Allah subhanahu wataala da sai na mun gani da abinci da yake tsada a duniya duka duniya duka ne ake wahalan nan ba Niger ne ba ka yi zato ko Niger kadai ne ba duniya duka ne akwai wahala amma janar abrahaman kani ya kawo abincin nan da yake tsada ya maida shi da sauki saboda talakawa su samu su umfana Allah ya kara mai kuzari Allah subhanahu ta'ala ya kara karfafa su mun gode ma Allah subhanahu ta'ala kuma da suka rage kudin man petrol man petrol ina da suka rage mutane suna magana eh nawa aka rage dala goma ne dala takwas ne ala kulli hal ko dala guda aka rage abin da aka rage yake abin da aka kara an mun ga yi milki shekara goma sha biyu ba a taba rage ko dala ba yanzu har su rage dala goma shekara daya nan da kadan in Allah ya yarda man fetur zai koma min dala hamsin hamsin Nijar insha Allah Allah ya tabbatar da alheri mun gode ma Allah subhanahu wataala kuma da suka yi kokari suka amshe fermi wannan na hudda uranium na namu suka amsha shiga mutanen faranshi mun gode ma Allah da suka yi wannan kokari sun yi aiki mun gode mun ji mun gani komi da komi ba maganan baci ba mun gani sun yi Allah ya kara musu ilimi da kuzari abubuwan da muke kawo nan ga kuma muna tambayar general abraman kyani da mutanen sai spain general abraman kyani mun kara tambaya bara mun yi wani taro a jari sai ku 17 disambar mun tambaya muka ce muna roƙon ku ne ku bawa Allah ne general abraman kyani mata musulmai muna wahala mun ta wurin kasuwar ko kati sai an ce mu hudu jamban mu Allah subhanahu ta'ala shi ya umurce mu su sa mu jabin mu muna rokon ka janar abraman kyari mun ga dan uwanka na burkina ya bada hanya ayi muna fata kai ma zaka zo ku yi muna tinye wannan luwa a ba mu wanda take so duka musulma ta sa hijabin ta ta yi karta ta in ta saboda kare kare mutuncin mu mu matan musulmai muna roka Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da alheri ka ku manta da wannan magana janar abraman kyari kullum sai mun koma bisanta ala kullal muna rokon ku kuma tarbiyyar yaranmu ya bace muna wata Allah ya ba ku kuzari da ilimi ku kara muna tarbiyyar musulunci a sa mun shi cikin lakwal duka saboda yaran mu su tashi da addini tun kasa saboda kashi a tara bisa dari duka musulmai muke bayan wannan kuma muna gode ma janar brahman tani kuma muna gaya muku da mu federation de femmes musulman ispa a cikin mu akwai kwararrun mata wanda suke koyarwa mu shine farmatris na ayyukan hannu ala hal wannan mata kuma suna zamne suna shirye da su ba da ilimin nan nasu da Allah ya basu saboda ci gaban kasan matan Niger tun da yanzu IOS muke yi IOS ina mun san da matan Mali ba baya ba nan Burkina ba baya ba ba mu so mu yan Niger a bar mu baya Federation de Femmes Spa insha Allah za mu ba da formatrice nawa da ake so duka saboda matan Niger duka a koya musu ayyuka hannu zaman banza ya kare a Nijar mu wanda ba su da aikin zaman kashe wando ya kare ga yara ga mata duka mu samu aikin yi saboda ci gaban kasa sai in mata sun iya aikin hannu sun tashi in Allah ya da al'umma zai tashi Allah a damagaram ruwan saman da aka sheka a baya-bayan nan kamar da bakin kwarya ya jawo ambaliya a cikin unguwanni da dama na garin mutum uku sun rasa rayukansu haka zalika wasu da dama sun samu raunuka gwamnan jihar kanal isufu labo ya zagaya domin ganin halin da jama'a bayan allah talakawa ke ciki ga karin bayanin da wakilinmu ismail usman ya aiko mana daga can damagaram din sama da milimetar 116 ya sauka a cikin birnin da magaram kuma da sauran wa'ansu gundumomi na cikin jihar da magaram da girma gwamnan jihar da magaram kwananar isu labo ya kai ziyara don gani da ido halin da al'umma suke ciki domin jajanta musu tare da hukumomi wanda suke kawo nasu ɗauki a guraren da ya kai ziyara daban-daban mai girma gwamnan jihar da magaram kwananar isu labo na unguwar nasara idi zuwa kanguwar kara zuwa eh, gendarmerie zuwa Eh, unguwanni daban-daban na cikin birnin da magaram mu bayyana muku tun irin kokarin da aka yi na irin da za a kawo ɗauki zuwa ga al'umma an samu mutum ɗaya da ya riga mu gidan gaskiya a cikin birnin da magaram inda masallaci ya waɗo musu a mutum hudu suna asibiti a can garin murya mutum biyu suka riga mu gidan gaskiya mun gewaya mun ga duka ruwan suna tafiya kuma nan da awoyi kaɗan allah yarda za su tafiya tun da duk inda ya cinkushe mun bude shi kuma mun ja hankalin jama'a a yi hatara a bar shiga tun da wani ruwan sun kai meta biyu ko hudu na tsawo na zurfi don kuma ja hankalinsu da su da masu karce saboda a barbarin jama'a suna shiga saboda akwai sosai na shan ruwa domin mun samu wanga ruwa jiya tana yiwa lokacin ruwa ne mu samu wasu ruwa wanda suka kai na jiyan kuka wanda suka wuce su don haka muke cewa to za mu ci gaba da ɗaukar matakai domin irin wannan zanto bai girsamu tunda wanga kamar ya girshe mu ne haka allah ya so an ce damuna ce mun ce Allah shi ba mu ruwa Allah sa ruwan su zama albarka gare mu gwamnati za ta dibawa abin da ya kamata daidai gulgudu na taimako za a musu insha Allah in ida irin kokarin da wakiltaccen hukuma na birnin da magaram yayi na yashewa an su gadaduwa ana iya cewa wannan aiki sai al'umma sun kama don wasa zub da salke don a kiyaye ambaliya bayyana muku a cikin wannan rangadi na mai girma gwamnan jihar da magaram yana tare da rakiyar mataimakin magatakarda na ofishin shi da kuma jagorori na jami'an tsare da wakilcin hukuma na birnin da magaram a can difa kuma haɗin gwiwar ƙungiyoyin addinin musulunci ne suka shirya wata sabka ta alkur'ani mai tsarki tare da yin addu'o'i a ci gaba da roƙon da ake yi wa Allah ya ba Nijar zama lafiya da kwanciyar hankali mai dorewa Gwamna jihar general brigade Ibrahim Muhammad Bagadoma tare da sauran maye magabata na gwamnati na gargajiya da ɗimbin jama'a musulmi sun kasance a babban masallacin inda aka gudanar da waɗannan addu'o'in Abdurrahman Bukari ya yi da rahoto. shi dai wannan zama na karatun alkur'ani mai tsarki tare da sallar alkunuta da kungiyoyin addinin musulunci na difa suka tsara shi ne dai na kara kawo goyon bayan su zuwa ga magabatan cnsp a safin farko shinal da brigad abdulrahman chani a cikin wannan kokowar ta neman yancin kan kasar mu da kuma gabatar da roƙo na musamman zuwa ga allah ubangiji akan kwanciyar hankali ci gaba mai daurewa damuna mai albarka da haɗin kan ɗiyan ƙasa gwamnan jihar difa general da brigade muhammadu ibrahim bagadoma da ya halarci wannan zama ya yi godiya wadda ba misali zuwa ga duka waɗanda suka tsara wannan zama mai fa'idar gaske na farko shine godiya da dukkan jama'ar da suka hallara nan wurin saboda wannan sabkal ƙur'ani saboda wannan karatun ƙur'ani da addu'o'i da kunutu da ya kamata a yi don saboda ƙasarmu ta zauna lafiya. na biyu eh, godiyanmu ita ma muna isar da ita ga malaman da suka jagoranci wannan zama na uku godiya ta musamman zuwa ga sarkin kumadugu duk abu wanda ya kamata a yi na wajen roƙon allah yana tsaye yana shugabancin abin kuma yana halartar abin don haka da sunanmu da sunan jama'a da sunan gwamnatin nijar muna yi muku godiya magana ta biyu shine mutuna cewa duk abin da ya fi ƙarhinmu mu danganta shi ga ubangijinmu shi ya umarce mu mu yi wannan addu'o'i kuma in manye su shine zai kare mu shimge ne gare mu shimge ne ga mu ku sani cewa ƙiyayyar da ƙasanmu take ciki yanzu ba abu ba ne wanda zai zo ya huce cikin kwana ɗaya cikin mako ɗaya wata ɗaya ko shekara ɗaya mutane ne wanda ba su da imani wanda su duniya kawai suka zaɓa mu ba mu da ƙarfin bindiga da za mu yaƙe su amma muna da makamai wanda allah da malumanmu suka sanar da mu kuma su muka sa gaba su ne za su kare mu insha allah abin da muke so gare ku don allah don annabi wannan shimge da aka ɗauko kalmu yarra katse ko dare ko rana ko zahi ko damina ko Eh, eh, zamanin sanyi a yi ta yi a yi ta yi a yi ta yi don addu'o'in da ya kamata mu yi ba nan mu bane ba nan mu kaɗai haɗiyanmu hajjikokinmu hajjikokin jikokinmu a gurin wannan zama dai da aka gudanar a nan babban masallacin juma'ar garin difa an samu ganin halartar sauran magabata na jihar difa da kuma ɗimbin ɗiya musulmi da suka fito da fifi domin dafa ma malumai cikin wannan zama wanda ya zo a daidai lokacin da ƙasar mu ke bukata a yanzu kuma mu karkare shirin da wannan raskunan da muke kawo muku lokaci zuwa lokaci dangane da ayyukan da jami'an tsaro sojojin mazajen daga ke yi don samar da zama lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasar nan. To hakikan idan aka yi lakari da sakamako na baya-bayan nan dangane da ayyukan da sojojin na mazajen daga ke yi wajen yaƙi ladanci musamman daga ranar 28 zuwa ranar 31 ga watan Yuli za a tabbatar da cewa sun yi ayyuka masu ɗimbin yawa ƙoƙarin da suke yi na samar da zama lafiya da kwanciyar hankali daga wannan wuri zuwa wancan a cikin ƙasar nan. Ta haka ne a cikin jihar Talabiri inda rundunar Almahau ke gudanar da ayyukanta an tabbatar da cewa sojojinta sun yawaita yin sintiri daga wannan wuri zuwa wancan domin samar da zama lafiyan kokarin da suka yi ya ba da damar kama wasu 'yan ta'adda kahurguman 'yan ta'adda guda hudu a wajajen kolonga desa da kuma ayuru su dai waɗannan miyagun mutane ba shakka hukumomi sun jima suna neman su ruwa jallo saboda ana zargin su da hannu a cikin hare-hare masu ɗimbin yawa da ke tayar da hankalin jama'a a cikin yankin kama su babban ci gaba ne wajen yaƙi da ta'addanci da kuma ba jama'a hura hula kariya a can yankin da rundunar niyya ke gudanar da ayyukanta an tabbatar da cewa an samu kura ta lafa jama'a talakawa na ci gaba da gudanar da aikin na noma jami'an tsaro kuma na sa ido yadda ya kamata daura da haka wasu sojojin har ila yau da suka kaddamar da samame sun yi nasarar hallaka 'yan ta'adda guda biyar a wajajen bankilare tera da kuma torodi waɗannan ayyuka sun ƙara ƙarfafa matakan tsaro tare da samar da zama lafiya a cikin yankin wanda hakan ke ba jama'a talakawa damar kai kawansu ba tare da samun wata babban matsala ba a cikin jihar doso inda rundunar damisa ke gudanar da ayyukanta jami'an tsaro na brigade territorial ta falmai a farkon mako sun kama wani kahurgumin mai fataucin miyagun kwayoyi wanda ya shahara wajen safarar miyagun kwayoyin tsakanin ƙasa da ƙasa lokacin da aka bincike shi an same shi da miyagun kwayoyi musamman na tramol da idicro sama da dubu hamsin da shida wanda kuma da shi da miyagun kwayoyin dukkan su an meka su ga hukumomi domin gudanar da bincike a kansu a cikin jihar tawa inda rundunar shara ke gudanar da ayyukan ta wasu jami'an tsaro na haɗin gwiwa da gundumar birnin kwanne da ke gudanar da sintiri biyo bayan wasu bayanan sirri da suka samu sun yi nasarar kama wasu mutum shidda miyagun mutane mutum shidda an kama su ne a cikin wata ruga kusan alela su dai waɗannan mutane ana zargin da hannu a cikin fashi da makami masu ɗimbin yawa da aka yi a cikin wannan yankin a wani share kuma wata mota wadda ko kaɗan ba a yarda da ita ba ita ma jami'an tsaron sun kama ta kusantawa tana ɗauke da ɗimbin kayayyaki da ake jin za su kai ma 'yan ta'adda ne kayayyakin sun haɗa da litra dubu ɗaya da ɗari bakwai da hamsin na essence da kuma wasu kayayyakin abinci masu ɗimbin yawa sauran mutane guda mm. uku da ke dauke da waɗannan kayayyakin mm. da su da kayayyakin duk an mika su ga hukumomi domin gudanar da bincike mm. a kai a can jihar agadez inda rundunar garkuwa ke gudanar da ayyukanta wasu jami'an tsaro da ke girke a tudun asamaka a ranar talatin ga watan yuli sun kama wasu motoci biyu da ake da babban shakku a kansu sannan kuma suka kama mutum uku bayan an bincike su kana kimanin karfe ɗaya na rana wasu motoci toyota v6 masu kalar ƙasa-ƙasa da suka hito daga Tinzawatan su ma jami'an tsaron sun kama su. Jami'an tsaron sun hango su suna shirye-shiryen ƙaddamar da wani hari. hatara da taka tsantsan ɗin da jami'an tsaron suka yi ta tilasta ma waɗannan motocin juyawa baya suka nufi ƙasar mali inda jami'an tsaron mu suka bi su da ruwan harsasai a takaice dai za a iya cewa jami'an tsaron sun yi nasarar shawo kan wannan matsala har ma sun kama biyu daga cikin motocin a cikin jihar difa yan da rundunar haɗin gwiwa ke gudanar da ayyukanta duk da cewa sannan a hankali a kwanakin baya bayan nan kura ta kwanta zama lafiya ya so dawowa to amma jami'an tsaron da ke yankin sun samu kururuwa da ke cewa yan kungiyar boko haram sun sace wasu mutum biyar kudancin kimegana kilomita bakwai da gigimi to nan take da jin wannan labarin jami'an tsaron suka ɗarma ɗamara suka bi sawu har bakin gaɓar ruwan tafkin chadi sun dai ga san moto amma ba su tabbatar da awon gaban da aka yi da mutanen ba sai dai jami'an tsaron da ke sintiri sun gano wasu kwale-kwale wato jirgin ruwa guda bakwai da ake jin na abokan gaba ne haka zalika da kayayyakin abinci da ake jin suma na 'yan kungiyar boko haram ne haka zalika haɗin kai da goyon bayan da jama'a talakawa ke ba jami'an tsaro ya sa jami'an tsaron su yi nasarar gano wasu bama-bamai na gargajiya guda biyu da abokan gaban suka dana ɗaya a boso ɗaya kuma a barwa don dai jami'an tsaron sun yi nasarar lalata su kuma sun yi amfani da wannan dama domin isar ma jama'a talakawa da safifiyar godiyarsu saboda haɗin kai da goyon bayan da suke badawa lokaci zuwa lokaci wanda hakan ke taimaka ma jami'an tsaron wajen gudanar da ayyukansu yadda ya kamata a wani bangare kuma hukumar yaƙi da ta'addanci da ayyukan fashi da makami da ake yi akan iyakoki ta yawaita kokarin da take yi daga wannan wuri zuwa wancan wanda hakan ya bata damar kama wasu mutum arba'in da uku da ake jin suna da alaka da ƙungiyoyin 'yan ta'adda a makon da ya gabata kama waɗannan mutane dai babban ci gaba ne aka samu dangane da kokarin da ake yi na yaƙi da ta'addanci da ayyukan fasa kwabri a kan iyakoki wanda hakan yake rage ma ƙungiyoyin da ke wannan ta'asa ƙarfi dabra da haka hukumar yaƙi da fatauci da shan miyagun ƙwayoyi okritis ita ma ta gudanar da wasu ayyuka masu ɗimbin yawa waɗanda suka ba ta damar kama ɗimbin miyagun ƙwayoyi da su kansu mutanen da ke fataucin miyagun ƙwayoyin haka ne a makon da ya gabata kimanin kilo 227 na miyagun kwayoyi iri-iri da kusan miyagun kwayoyin dubu ashirin jami'an tsaron suka kama lokacin da suka gudanar da wannan aikin jami'an tsaron sun kama mutum 149 'yan kasashe daban-daban wanda hakan ke tabbatar da cewa safaran miyagun kwayoyi abu ne da ke ci gaba da ɗaukar hankali kwarai da gaske to ba shakka irin wannan aikin da kuma taka tsantsan ɗin da ake yi dare da rana ya sa hukumar yaƙi da ta'addancin da ayyukan asha da ake yi akan iyakoki da haka zalika da hukumar yaƙi da fatauci da shan miyagun kwayoyi okritis za su ci gaba da aiki hannu da hannu domin shawo kan matsalar ta'addanci da kuma matsalar fataucin miyagun kwayoyi da ake yi akan iyakoki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 To jama'a masu kallon da wannan bayanin muka zo karshen shirin. To masu saurare kamar yadda kuka saurara waɗannan su ne rahotannin labaran da muke tafa da su a ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin a dangane da ci gaba da ake samu da kuma irin yadda abubuwa ke faruwa. kamar yadda kuka ji a cikin rahoton sai mu ce alhamdulillahi biyo bayan gwabzawa da fafatawa da sojojin ƙasar jamhuriyar Nijar ke yi da 'yan ta'adda inda a koda yaushe dai nasara tana nan ga hannun sojoji inda a wannan mako ma kun ji irin yadda gwabzawar ta kasance yayin da sojojin kasar jamhuriyar Nijar din a artabin nasu suka samu nasarar kashe 'yan ta'addan kasar tare da kama da yawa daga cikinsu inda kuka ji irin yanayin yadda aka kama wato masu safarar kwayoyi su ma irin wannan kwayoyi masu tarin yawa da aka shigo da su wanda wannan abun farin ciki ne abin cewa allah ubangiji ya ƙara tona asirin su wannan nasara ce babba gagarima da sojoji ke samu muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya ƙara masu wannan nasara haka zalika dangane da batun gidauniyar ƙasa ma kun ji yadda wato wani abun mamaki wannan yaron da ya kawo motocin da ya kera na yaki, a dangane da wato kama ƙasar Nijar tabbas wannan yaron ya kamata hukumar ƙasar Nijar ta tallafa masa domin nan gaba wannan yaron a ƙere-ƙeren da yake zai yi abin da ba a tunani zai iya kasancewa a duniya ya shahara wajen kere-keren motoci ya kamata a tallafa masa wannan basira ta sa kada ta tafi a banza. haka zalika a dangance da batu dai na kishin ƙasa kun ji yadda har yanzu ake ƙara katar bacan inda mutane da dama na ƙasar Nijar ke ƙara kawo tallafin su ga wannan gidauniya Allah Ubangiji ya saka da alkhairi a dangane da batun ambaliyar ruwa kuwa kun ji yadda wato isu labo gwamnan nan ya kai ziyara zuwa ga yankunan da wannan abin ya faru yayin da kuka ji dai gida gidaje da yawa ruwa ya ci su haka zalika an samu asarar rai a dangane da wannan ambaliyar ruwa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara sanya wannan damuna ta mu albarka ya ƙara yalwata mana abubuwa na alkhairi a cikin ta haka zalika dangane da saukar alƙur'anin da aka gudanar kun ji yadda dai abin ya wakana yayin da wato wannan gwamna wato ibrahim bagadoma ya ziyarci gurin tare da bayyana wasu batutuwa tare da karfafawa 'yan ƙasa allah ubangiji ya sa mu dace to masu saurare ƙarshen rahotannin labaran da muke tafa da shi kenan daga ƙasar nijar dangane da abubuwan da ke faruwa ku ci gaba da bibiyar wannan tasha ta mu domin samun rahotanni ingantattu kan abubuwan da ke faruwa ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku da na ƙararwa mun gode